raƙumi na so ya shanye ruwan kaji jam'iyyar prp ta samu labarin wani sojan gona mai suna dr ahmed alassar ya je ingawa wajen taron apc ya ce shi ne shugaban jam'iyyar prp na jihar katsina har ma ya yi ikirarin cewa shi da 'yan jam'iyyar sun koma jam'iyyar apc to a gaskiya wannan labarin ƙarya ne makirci ne kuma abin kunya ne ga ita jam'iyyar apc mai mulki a jihar katsina ta bari wani sojan gona ya yaudare ta da mamaki a ce jam'iyyar apc a katsina ba ta san sahihan shugabannin prp ba da za ta bari a bainar jama'a su tallata makareci mazambaci in kuma jama'ar jihar katsina ake so a yaudara to sai dai a yi ma wata jam'iyyar amma ba prp ba saboda talakawa sun san prp kwarai da gaske kuma sun san cewa shugabannin prp da 'yan takararta ba maciya amana ba ne kuma ba bara gurbin siyasa ba ne za a saya kamar awaki a nan da muke zaune tare muke da shugaban jam'iyyar prp na jihar katsina alhaji hassan hamisu kankara da 'yan majalisar shi da manyan 'yan takara da jam'iyya ta gabatarwa inec babu wanda ya ratse don haka muna kira ga apc ta guji takalar prp saboda a samu ci gaban zaman lafiya a yakin neman zaɓen da ake yi a jihar katsina prp na kira ga apc da ta san irin ƙarerayin da za ta yi wa talakawan jihar katsina wanda a cikin shekaru takwas da ta yi tana mulki babu wani abin a zo a gani sai 'yan gudun hijira da ƙauyukan da aka maida kangaye saboda jama'a sun gudu dalilin ta'addanci da ta tabarbarewar tsaro da apc ta kasa magancewa shi kuwa dr ahmed alhassan prp na kira gare shi da ya fito fili ya gaya wa duniya cewar ya janye karyar da ya yi kuma ko kuma prp za ta yi ƙarar shi don ya bayyana inda aka zaɓe shi a matsayin shugabanta a jihar katsina